to rundunar 'yan sanda ta ƙara yin wata nasara wannan shi ma rana 22 ga wata na februari na shekara ta 2021 abin da ya faru shine waɗannan yara da kuke gani matasa ne suleiman haruna ɗan shekara 18 gidan dawa suleiman ɗahiru shi ma ɗan shekara 18 barhim roundabout sun tara hanya da daddare suka yi wani bawan allah sadiq halliru wanda yake zaune a unguwar goruba da ke cikin garin katsina da wukake da sanduna a hannunsu suka buge shi suka kwace masa babur kira jinchen wanda kudinsa ya kai naira dubu sannan suka kwace masa waya samsung wacce kudinta ya kai naira suna hannunmu ga su kuma za su yi wa masu kallo da masu sauraron mu bayani domin mu ji mai suka aikata ya sunanka sunana suleiman haruna suleiman haruna ka yi magana da karfi shekara kana 18 18 me ya faru bayan na je gidan da eh. na dawo sai na biyu ni sabon titin kwado zan je daɗin kuwa inda nake aiki mm. sai na ga an sun wuzu ga su da yawa sun mm. sai na ce wani ina za a sai suka ce an ya san da usaini na gidan dawa za su je su dokan mai fansa dama ma an kai bakin rawa na ji labarin an buge shi sai amin ne yake ce ma in ma aka zo yin wada shi sai ya yi ɗuko da warisuwa suka buge shi mm. tuni kuma lokacin mun dawo sai dai har na kusa kaiwa can daɗin kowa sai dawo kwana sai na biyo tawagai ina biyo ta ana zuwa nan gidan dawa aka dudduba ma inda aka yi waɗanda su ba a magansu ba hmm. sai aka biyo ta cikin wani lungu daga nan gaba suka tsallako titi hmm. muka tsallako titi na wurin gidan katako tucen wurin gidan kajin inda yana yake aiki ta nan lungu aka shiga ana shigo a lungu shi kuma sai wannan ya yi to sadik hmm. da mashin sai ga an tura itace daga masu itace sai masu wuka dan ali da dan isa suke da makami hmm. sai suka yi mai attack hmm. suka ce ba su waya da ya ba su waya sai da da warko da yadda mashin in hmm. ni kuma sai na tura shi sai na kai shi wurin gidan katako yana tura shi to ni ban san a san mai waya ba sai da na to komai da ya walwace haka sai na zo na turo mashin in na zo na gidan su sadikin ina mai lokin sai wani abokin shi silba sai gani sai ce wani ku za ku ma ka sani ce a ni ba ni ba shi kuma sadikan lokaci an san me wa sai ce kawai sai aka wannan da nura yan sanda to yanzu wannan harka da kuke ta kauranci da tare hanya wa mutane fashi kuna ganin cewa ita ce mafita a gare ku a ni ba da ne taimi da mashin ne ba to da niyar mai kuka fito da niyar da aka to a rama mu an can waɗansu ku kauraye ne a ni ba kauraye ne to me kai karama fada tunda akwai hukuma a ni lokacin nan gidan dawa nake shine na ce me kai karama fada an kai ba kaura bane in an maka wani abu ba akwai hukuma ba da zaka kai kara ni ko da na biyu me yasa zaka dau doka a hannunka har ka je ka tare ku kwaci waya ku kwaci babur a mu ba mu an shi waya ba su dan ali su suka an shi waya ku ku nawa ne kuka je kuka fita baki an da na sani hmm. daga dan wani da waye da waye dan ali dan mm. isa mm. bel mm. Iso sai wannan suleiman sai kuku wajen bakwai ko takwas ni kuma baki da na sani to shi kenan gode je ka zauna